يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ۖ ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يا كي منزو كتنا ranar da Allah zai tara ku a ranar alkiyama don ya saka muku akan ayyukanku wannan ranar da asarar kafirai da tawayarsu za su bayyana a fili ta yadda mumine za su gaji gidajen 'yan wuta da suke cikin aljanna su kuma 'yan wuta su gaji gidan 'yan aljanna da suke cikin wuta duk wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki gari. to Allah zai kankare musu munanan ayyukansa ya shigar da shi aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu za su dawwama a cikinsu har abada ba za su fita daga cikinsu ba kuma ni'imar cikinsu ba za ta yanke ba wannan abin da suka samu shine rabo mai girma wanda babu rabon da ya fi shi